A yanzu haka dai filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Najeriya na cikin wani yanayi na fitar hayyaci tun a shekara ta 1990 ne. A lokacin mulkin soja na General Ibrahim Badamasi Babangida aka ƙaddamar da wannan filin jirgin sama a ƙauyen mai kunkele da ke kusa da Mina. To sai dai a yanzu haka filin jirgin saman na Mina ya kusa share shekaru hudu yana cikin wani yanayi mara kyau. Al'amarin da ya jefa matafiya ta sama musamman masu zuwa aikin hajji da kuma Kiristoci masu zuwa ibada a ƙasar Isra'ila cikin wani yanayi na damuwa. Abdulkadir Shehu na Funtuwa shugaban al'umma ne a jihar Niger kuma mai zirga-zirga ta sama ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. A gaskiya wannan al'amari bai mana daɗi ba a shekarun nan sama da shekara shida muna ta bibiyan abin nan ni karan kaina na bibiyan abin nan a wa ma'aikatan sufuri na tarayya a lokacin aka ce za a ba da aikin wannan filin jirgin sama musamman babban muke kyauta zaton da an sa ido da yanzu an gama to a yanzu gaskiya gashi kuma lokaci ya zo na mahadata su fara tashi kuma an ce ana gyara wajen kuma wani abu bai mana daɗi ba. To shi ma dai Amiru Lahajji na jihar Niger a wannan shekara ta 2023 mai martaba sarkin Borgu Alhaji Sani Halluru Dan Toro ya ce duk da yake sun yi fatar ganin alhazan na jihar Niger sun tashi daga Mina to amma fa ga alamu lamarin zai yi wahala. Mun je zaci shi filin jirgin sama ko za a iya ɗaukan mu daga Niger sun da mun san an ba da aiki kuma ana aiki amma bayani da muka samu insha allahu muna ganin za a yi a yi amma kuma ba za a yi ba saboda lokacin da mu muke ganin za mu tashi lokacin ba su gama ba. To hukumomin da ke kula da wannan filin jirgin sama dai sun ce suna ƙoƙarin gyara abubuwan da suka lalace. Mr. Liman Katamba Kutigi shi ne babban manajan da ke kula da filin. Da na zo nan airport sai muka fara tackling problems din nan daya by daya kuma alhamdulillah wayannan problems din mun riga mun fixing nasu da taimakon uh, governor Niger state kuma da taimakon taimakon eh, authority na fan mun fixin wayannan problems din akwai wani abu shi ma yana da matsalolin da ya hana ba yi hajj a nan airport last year ba saboda shi matsalolin nashi yana kan runway ne wajen da jirgin yake tashi to shi ne muke fixin yanzu na kuma in Allah ya so ya da za mu gama kafin fara hajj ko baya ga zirga-zirga ta masu ibada filin jirgin na Mina tamkar mataimaki ne ga babban filin jirgin sama na namdi Azikiwe da ke ke Abuja kasancewarsa babban fili mafi kusa da Abujan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.